Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. kamar kowace safiyar asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari Assalamu alaikum a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. Ƙasar rasha ta sanar da yammacin jiya juma'a cewa za ta kori jami'an diflomasiyyar amurka guda goma daga moscow a wani martanin ramuwar gayya ga shawarar da washington ta yanke ta korin jami'an diflomasiyyar rasha guda goma karkashin wasu tarin takunkumai da amurka ta dora wa moscow a farkon wannan mako ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ne ya sanar da yunkurin ramuwar gayyan yayin wani taron manema labarai da takwararsa na ƙasar sabiya a moscow a wata sanarwa ta daban rasha ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da ke baiwa 'yan diflomasiyya amurka damar shiga ƙasar cikin sauƙi kana ta kawo ƙarshen ɗaukar 'yan ƙasar rasha aikin gudunmuwa ga ofishin jakadancin amurka ta rage ba da takardar biza na gajeren lokaci ga 'yan diflomasiyya amurka kana za ta yanke sauran ayyuka da ƙungiyoyi masu zaman kansu masu alaƙa da amurka ke yi a ƙasar. waɗannan matakan na tabbatar da fusata da rashi ta yi kan sanarwar matakan jan kunne da fadar white house ta yi a farkon wannan mako matakan da shugaban amurka joe biden ya ce sun dace kuma sun yi daidai ga mummunan ɗabi'o'in rasha da suka hada da kai harin kutsen yanar gizo da katsalandan zaɓe da ayyukan soja da ke auna makwabciyarta ukraine a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya ce shi da firaministan japan yoshihide shuga sun himmantu su yi aiki tare domin tunkarar kalubaloli daga kasar china da koriya ta arewa biyo bayan taron kolin farko da biden ya yi a fadar white house tun bayan da ya ɗere shugabancin kasar biden ya faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da shuga a taron kolin wani guda a jiya juma'a cewa sun tabbatar da kwararan gudunmuwarsu ga kawancin amurka da japan kuma ya ce za su yi aiki tare wurin magance matsaloli daga china da kuma wasu batutuwa kamar tekun china da tekun kudancin china da kuma batun koriya ta arewa kana ya ce amurka da japan sun amince za su yi aiki tare su taimaka wa aikin rigakafin covid-19 a duniya da kuma kyautata kirkiran fasahohi ciki har hanyar sadarwar 5g da hanyoyin tattara bayanan sirri na dan adam a nasa martani ga tambayar manema labarai suga ya ce ya faɗa wa biden cewa ya himmantu ya ci gaba da shirya gasar wasannin rani na olympic a japan duk da annobar coronavirus suga ya ce biden ya ba shi goyon baya a ƙasar faransa an kama wani limamin krista ɗan asalin ƙasar rwanda a wannan mako bisa zarginsa da ba da gudunmuwar abinci da wasu abubuwa ga 'yan bindigan nan da suka yi wa 'yan kabilan tutsi marasa rinjayi kisan kiyashi a cocinsa yayin kisan kare dangi na shekarar 1994 a kasar da ke afirka a cewar hukumomi a jiya juma'a a ranar laraba aka tuhumi masal hiteyezu da aka haife shi a shekarar 1956 da laifin kisan kare dangi da kuma ba da gudunmuwa ga laifukan cin zarafin bala'adama a cewar ofishin lauyan gwamnati mai yaƙi da ta'addanci masu shigar da kara sun ce hitayezu shine limamin cocin mabuga da ke kudancin rwanda yayin da aka yi kisan kare dangi kana a cikin watan afrilun shekarar 1994 ya rike abinci da ruwa ya hana 'yan kabilan tutsi da suka nemi mafaka a cikin cocinsa ya kuma ba da abincin ga masu tsaurin ra'ayin na ita haramwe 'yan bindigar nan da suka kai hari a kan 'yan gudun hijiran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya sanya hannu a kan dokar umarnin shugaban ƙasa kan gaggauta karɓar 'yan gudun hijira cikin amurka kana a basu matsugunai a yankin amma kuma bai ɗage ƙayyadewa mafi karanci a tarihi da gwamnatin shugaba donald trump ta yi a shekarar kuɗi ta 2021 cewa 'yan gudun hijira dubu goma sha biyar kaɗai ne za a tsugunar da su a amurka a ƙarƙashin dokar na yanzu gwamnatin biden za ta amshi 'yan gudun hijira dubu bakwai daga afirka dubu uku daga latin america dubu ɗaya da ɗari biyar kuma za su fito ne daga turai da kuma asiya ta tsakiya dubu ɗaya da ɗari biyar kuma za su fito ne daga yankin kudancin asiya kana dubu ɗaya za su fito ne daga asiya ta gabas ragowar dubu ɗaya kuma za a yi amfani da su ne ta yadda aka tsara A cewar bayanai na baya-bayan nan, daga wannan watan Afrilun shekarar 2021, Amurka ta sake tsugunar da 'yan gudun hijira 2,000 kacal ne tun farkon wannan shekarar kuɗi da ta fara a ranar 1 ga watan Oktoba. Adadin da aka kayyade a wannan shekarar yayi kasa ƙasa aidon fiye da shekarar 2016 lokacin da aka karbi 'yan gudun hijira 85,000. A ƙarshe Eritrea ta faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ta amince ta fara janye sojojinta daga yankin tigiri na habasha karon farko da ta bayyana tana da hannu a cikin yakin kasar to kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

bandire mugo waru kamerun alara no kuji fulbenin bamen da safga adamawa gondare digar wa benwe diya mare marwa Nigeria jogi fulbe aburi sembe jalingo fulbe adamawa jola be fulbe gombe fulbe sokoto be senegal mali guinea burkina jogi fulbe fulbe fuuta jallo fulbe fuuta toro be fulɓe masina be fulɓe Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma tashi lafiya? Lafiya kalau alheri. Aya aka ji da hakuri. Ah, alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun gode da addu'o'i da aka bana da ta'aziyya da aka bana. To Allah ji kan rai muna mika gaisuwar ta'aziya ga Reka da danginka duka domin rasuwar kakarku Hajiya Fatima. wallahi mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci. To eh, kamar yadda muka saba tunda mun fara da gaisuwar ta'aziya bari mu ci gaba da mika gaisuwar ta'aziya. muna mika gaisuwar ta'aziya ga ishaya kure da dangin duka domin rasuwar a mamasu mamala ne kure wadda ta rasu a cikin makon nan za kuma a yi jana'izata a yau dinnan a garin miyango karamar hukumar basa ta jihar plateau sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga hadiza mudi abdullahi da yan uwanta duka domin rasuwar mahaifinsu alhaji mudi abdullahi allah ya ji kamamata ya mu kuma ya kyautata namu karshen to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga rebecca kudi buba da haruna kudi buba domin rasuwar mahaifinsu mr kudi buba to sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga ambasadon sam jimba da mai ɗakin sa mavis domin rasuwar surukarsa mahaifiyar matarsa wanda ta rasu a benin to Allah ji kansu baki daya ya kyautata makoma amin su ma'amin masoyina na tafi sai wata To bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga malama Esther Hassan Ciroma, Mrs. Nanle domin murnar naɗin sarauta wadda aka naɗa ta gimbiyar ranar asabar ɗin da ta shige to Allah ya taya ta riko kuma sa a gama da jama'a lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga architect Iliya Mamman da mai ɗakinsa Gladys da kuma iyalan marigayi Donatus Spire domin auren 'ya'yansu godiya Iliya Mamman da kuma Peter Donatus Spire waɗanda za a ɗaura ma aure ranar Asabar Takwas ga watan Mayu a majami'ar Oparum Cathedral da ke Jimeta Yola da karfe goma na safe. Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace. Allah ya bada zaman lafiya da haƙurin zaman tare. fata alheri ta abar ya huce ga zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa da majalisarsa duka gaisuwar fata alheri ga gamba barau fataskum da usman ɗanladi burga da kabir kobi a garin bauchi gaisuwar fata alheri ga alhaji abdulkarimu kafinta a mararraba kankanar malumfashi fashi da alhaji abdulkarimu ɗayyabu a kano gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mai masaukin baki alhaji bello datti tarawu gaisuwa bari ya huce zuwa ga malam sule auta da iyalansu da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwan abar ya huce zuwa ga mai martaba sarkin zangon birnin kumasi alhaji umar faruk sa'id wato sultan kenan tare da sarakunan gargajiya baki daya na birnin kumasi sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga babban limamin kasar ghana sha usman nusha rubutu tare da maluma da kuma limamai na kasar ghana ina miƙa gaisuwar abar ya huce kuma zuwa ga 'yan majalisa na babu salam kama daga dr abdulra'uf muhammad hashim wato hashimi kenan alhaji mahmud sani makeri da duk sauran 'yan majalisa da ke babu salam a yalwa kumasi da fata an tashi lafiya hoppni barka be julde mi hoppni mo Allah hinni zuriya santi mo Allah hinni mi hoppni barka be julde zuriya santi mo Allah hinni zuriya alhaji isa santi ya Allah hinni baba da hanne bo martaba ju hajja adda addan ga wanda da da hajja jazina sannu mazi bibi on juli jamna zuriya isa santi baban gogo on juli jamna bashiru yotti bashiru billo ko juli on juli jamna on juli jamna bashiru billo ko e papi tu fu juli papi tu isa papi tu isa na mun kafa wannan labarin da muka bayar shi Ado Hazard ya bayar mako da ya wuce eh, na masu santin rake da mai kuma santin shinkafa. <laughs> Eh. <laughs> To muka ce a tsakanin su biyu na wane da ya fi santi. Eh. To kamar yadda dai muka saba ga amsoshi na an zayyano to za mu mm. karanta waɗanda rabo ya rantse. To. Ah, da farko Malam Jori majakura ya ce taɓi ai babban mai santin nan babu kamar mai cin shinkafa nan haka kuma ado salati goma ga annabi rijau da adam Zana askirama da baffa haruna bajoga da abubakar umar lolo sai murtala yahaya idi da pascal zubairu da abubakar usman da Hussaini abdulkadir inkaibo sai kuma hassan aliyu da maji daɗin wuro gobbo da adamu abdulkadir kugado da kuma adamu donga Muhammad su suka ce mai cin shinkafa da ne ya fusanci shi Adamu Dogga Muhammad ya ma ba da labarin wani bafin latini da ya yi santin alewa to eh, eh, in ka kara aiko mana cikakken labarin idan Allah ya yadda in um, eh, muka fahimce shi hmm. za mu karanta da baba. Akwai kuma Ibrahim Ango Bauchi Lenke nan daga Jos shi kuma ke lallai kam shinkafa ta yi daɗi. sai kuma rabe idi da makarin jamhuriyar niger wanda shi kuma ce wanda ya fi santi wanda ya tambayi buhun siminti nawa take to haliru umar sifawa da awalu na yaya jibo su kuma suka ce mai cin shinkafa ne ya fi santi akwai kuma ismail shehu suna yola da kuma bai ce ga wanda ya ci ba amma ya ce tarka shi lallai wadda abu ya yi girma magana to baba eh. akwai kuma balan vice wanda kamar yadda na ce dai wannan karan bisa ga dukkan alamu wannan mai santin shinkafar nan shine ya ci gari hmm. balan vice da usaini dangote karasuwa da shehu usman kigiyar Kikiyan Allah sa na faɗa mm. da Ahmed Abubakar Fingila da Awalu Muhammad da Mamman Sani Dauda Cinwaza da kuma Mamman da kuma Sani Gulansi Kampala da Muhammad Higaf Salisu sai Alhaji Kabiru Highlanders da Babandi Mamman Bande da Usman Ahmadu Mani daga Difa Jamhuriyar Nijar sai kuma Sagiru Abdulhamid da Aisha Hussaini Dangote Karasuwa da Babawo Mato Mai Addu'a sai kuma Ummu Khadija da Al'amin Matazu da Musa Malam Indu da kuma Tasi'u Sa'idu dukkansu cewa suka yi wannan shugaban santin mai cin shinkafa shi ya fi santi. To ba ki sha ba maki ba shi ko Abba Sa'ad Mahuta. dariya eh. ya ce ha a gaskiya mai shan rake ya fi santi domin shi rake da wuya akan sha shi ba a yi santi eh, ba a yi santi ba to <laughs> bisa ga duka alamu da kamar yadda muka ce wannan dole a daga mashi tuta ko hmm. to akwai wani labari da muka samu baba daga jibrin umar na basa eh. allah ya sa na basa ne ake cewa ko na basa hmm. Jibrin Umar daga jihar. Eh na basa wato ah. Barcelona kenan. Oh, eh. <laughs> Yan kwallo ne kenan ayi baki sani ba matasa. Ya nuna maka irin yadda nake son kwallo. Eh haka. <laughs> Eh. To Jibrin Umar na basa. Hmm. <laughs> Eh. To yana daga jihar Sokoto. Hmm. ya ba labari ne sai dai labarin ban fahimce shi sosai ba amma bisa ga duka alamu labarin nan zai bada eh, dariya kwarai saboda haka eh, malam jibrin ko ta hanyar imel ma ko kai kokari ka sake aiko mana da labarin nan a hausa da za fahimta haka eh, ya fara bada labari ne na wani bafin latani mai wasa da kura a kasuwa oh. labarin nan ban fahimce shi ba lalle kan labarin zai zai ba da dariya <laughs> labarin mai wasa da kura nan ako ya ma yi tambaya akan a cikin waɗannan gwane ne ya fi wauta to eh, Eh, za mu so mu sake ji daga gare ka hmm. malam jibrin umar domin ba da wannan labari da ka aiko to kamar yadda muka saba bayyana kowane lokaci hmm. ko mi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa haka tilas mu ja birki akan amsa ai waɗannan bayanai da kuka yi mana na neman yanke hukunci kan wanda ya fi santi bisa ga dukkan alamu kamar yadda muka faɗa ba hmm. ba me shinkafa wannan da ya santi shinkafa nan ya ci gari haka ne kin ai ita shinkafa tana da sirri iri-iri to amma dai a bashi a haka to yau to yau din ma dan gajeren labarin da zamu karanta eh. labari ne da Useni Abdulrahman daga jamhuriyar Nijar ya aiko mana to shi kuma shi ma ya shafi labarin bufulatani da shan raken ina ga wannan shan raken da ya sa mm, hankalin mutane to shi mm. <laughs> Useni Abdulrahman cewa wai wani bufulatani ne ya sayi sandan rake shikenan da ya sayi sandan rake ya fara sha tun daga wurin mai sai da raken nan yana tafiya yana sha yana tafiya yana sha sai da ya nisa sosai raken ya kare ya duba sai ga ashe sandan rake kawai yake da ita ya manto sandarsa kai kai kai kai kai kai za a sha rigima <laughs> ashe ya manto sandarsa wurin mai sai da rake <laughs> sai babalata ne ya ce kai ya kusan tun da shi daga wurin mai raken nan bai tsaya ko ina ba kuma ya tabbata cewa ya je wurin wurin mai rake haka ya ce to ya ce kaga ya sa abin da zai sai ce ya samu gindin itace ya zauna ya ce kaga hmm. bari ya zauna nan ya jira bai sai da raken nan ko zai dawo ya kawo mashi sandan shi ya zauna ya zauna ya zauna ya zauna ayyan yamma ta yi likis dare ya fara yi <laughs> mai rake bai zo ya kawo to shi ya san inda inda kake ne <laughs> oh, oh, oh. <laughs> tambayar shi a nan shi ne wai ba wai shi wannan bafulata nan ka san ana cewa wai fulani da kunya. Haka. Idan ka san bafulata na idan in tana goyon fari waɗansu harbi na biyu ma in ka kuskura kai wasa da yar yarinyar na ka karɓa. Eh. Ko da jinjirin ka karɓa to sai ta gaba kawai ita kunya ba Ba za ta ce ba ikon Allah. a'a sai ta gaba kawai abu mm. abu ta sai da <laughs> ka kafe ta da jariri to shi da wani Usman din ina ga wasu yana ma ba latani ne eh. wai ya tambaya wai tambaya ko shi ma yana kunya ya karbi ya tambaya batun sandansa wai kunya ce ta da fulata da dan komawa ya tambayi sandan shi ko kuma wauta ce to lalle wadda babbar tambaya ce <laughs> tambaya tambaya ke nan yau kunya ce ta hada shi ko ya karbo sandan shi ko ta ce to masu saurare kwa yanke bada hukunci muka kafa wannan labari a shafinmu na sada zumunta facebook kuma kamar yadda muke faɗa kullum eh. kuma kuna iya aiko mana da naku labarin yanzu na ga lokaci ya fara harara eh. da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> karatun Kur'ani daga bakin ƙananan yara. Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq tahfizul Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku.